This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na America Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis shida ga watan Maris na shekarar 2025 da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Kafin ku abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai. Amurka ta ce ta yanke bayar da bayanan sirri ga Ukraine. jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar white house caroline levy ta ce jami'an amurka sun tattauna da wakilan kungiyar hamas iran ta fara naɗe tabarmar gagarumin atisayen sojin da ta kwashe watanni biyu tana gudanarwa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dattawan najeriya ta yi watsi da korafin da sanata na tasha ta gabatar kan zargin da ta yi zargin cewa shugaban majalisar fabio ya ci zarafinta The Ya ce, mun yi watsi da wannan takardar korafi da sanata na Natasha ta kawo wa majalisa domin bai bi ka'idojin da aka tanadar a cikin oda ta arba'in karamin sashi na hudu na kundin tsarin mulkin majalisar dattawa ba. bayan nan za a ji cewa gwamnatin jihar kebbi da ke arewacin najeriya ta yi karin haske kan cece kuce da ake ci gaba da yi na rufe makarantu a jihar saboda watan ramadan hutu da ake badawa na wasu sha'ani na rayuwa sun cancanta a bada hutu a kansu to ina ganin azumi na cikin abin da ya fi cancanta a bada hutu a kan shi. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri Grace Abdu ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata. Bayan nan kuma muna tafa da nasihar Ramadan. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Amurka ta ce ta yanke bayar da bayanan sirri ga Ukraine wanda hakan ka iya haifar da gagarumar ta waya ga hanzarin kif na ci gaba da yakin da take yi da rasha na tsawon shekaru uku duk da dai washington na kokarin ganin kasashen biyu sun hau teburin tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakicin a farkon makon nan ne shugaba donald trump ya umarci amurka da ta dakatar da tallafin sojin da take ba mayakan kiev bayan ganawar shi da shugaban ukraine din volodymyr zelensky a makon jiya a fadar white house inda aka rabu baram-baram a jiya laraba daraktan hukumar leƙen asirin cia john ratcliffe ya ce a yanzu amurka ta kawo karshen bayar da bayanan sirri ga kiev duk da dai mai yiwuwa hakan ya zama na dan wani lokaci ne kawai ganin shugaba zelenskin ya bayyana damuwarsa da nadamarsa game da musariya wanda ya yi da trump a oval office ya ce a yanzu ukraine ta shirya tsaf da tattauna da batun wato da rasha kan batun zaman lafiya. a jiya laraba jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar white house caroline levitt ta ce jami'an amurka sun tattauna da wakilan kungiyar hamas da amurka wato da amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci tabbatar da tattaunawa da ta gudana a doha babban birnin qatar ya zo ne yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ke ci gaba da tangal-tangal levit din ba ta yi karin haske ba a kan makasudin tattaunawar ta ce tattaunawar da yin magana da mutane a sassan duniya domin yin abin da ke da alaga amurkawa wani abu ne da shugaban kasa ya tabbatar da yin imani da shi bisa kyakkyawan nufi da kokarin yin abin da shi ne daidai ga al'ummar amurka lafi ta kara da cewa an tuntubi Isra'ila game da tattaunawa ta kai tsaye da jami'an Hamas da lura cewa akwai rayukan Amurkawa da ke halin tsaka mai wuya. Jami'an Isra'ila sun ce an yi imanin kimanin waɗanda ake garkuwa da su da ke raye su 24 da suka hada da Eden Alexander ba Amurke da kuma gawawakin mutane akalla 35 har yanzu ana rike da su a Gaza. Ƙasar Farisa wato Iran ta fara naɗe tabarmar gagaruma atisayen sojin da ta kwashe watanni biyu tana gudanarwa irin shi mafi girma a gwamman shekaru a ta na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro game da duk wani hari da ka iya zuwa daga abokan adawarta Isra'ila da Amurka kamar yadda masu bincike kan al'amuran tsaro suka shaida wa murya Amurka. Masu binciken da ke da mazauni a Washington sun kuma ce ayyukan sojin da Iran din ta fara tun a karshen watan Disamba da ake sa ran kammala shi tsakiyar watan nan na maris ya kunshi wasu irin makamai da ke da barazana ga amurka da isra'ila da sauran kasashe da suka rika nuna ya tsaya ga karfin da iran ɗin ke da shi benham ben tablo na cibiyar kare demokaradiyya ya ce irin karfin da kuma juriya da yaya ta atisayen da aka yi wani abu ne da ba a taba zaton ganin irinsa ba shi kuwa farzin nadimi na cibiyar near east policy da ke washington cewa ya yi ya shafa shekaru ashirin cir yana nazari a kan dakarun kasar musuluncin ta iran amma bai taba ganin inda suka gudanar da irin wannan atisayen soja ba cikin irin wannan ɗan kankanin lokaci ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To madalla an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Sanata mai wakiltar kogi ta tsakiya majalisar dattawan Najeriya, Sanata Natasha Apot a Apoti ta mikawa majalisar takardar korafi kan zargin da ta yi wa shugaban majalisar da ta a biyu cewa ya ci zarafinta amma shugaban kwamitin jin koke-koke da kula da da'a ladabi da kare haƙoƙin 'yan majalisar dattawa da Emerson ya yi watsi da takardar korafin kuma ya ba da hujjojin ɗaukan wannan mataki kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Abin da ya ɗauki hankali a wannan dambarwa shine cewa a karan farko shi kanshi Sanata Goswell a Fabio ne ya jagoranci zaman majalisar dattawa. a lokacin da Natasha ta gabatar da takardan koken da ita da kanta ta sa hannu wanda yin haka a zauren majalisar ya ba a Fabio daman yin bayani kan zargin kamar haka. Sanata Goswell Afabio ne yake cewa wannan zargi da Sanata Natasha ta yi masa karya ce mara tushe domin shi bai taɓa yi mata cin zarafi ba kuma shi bai taɓa yi wa wata mace irin wannan cin zarafin da Natasha take faɗi ba. fabio ya ce ce yana girmama mata domin yana da mata da 'ya'yansa hudu kuma dukkansu mata ne saboda haka shi bai ci zarafin kowa ba kuma ba zai ci zarafin kowa ba. bayan wannan zama da aka samu musayar yawo tsakanin natasha da biyu sai kwamitin kula da da'a da jin koke-koke ladabi da kare haƙƙoƙin 'yan majalisa ya gayyaci sanata natasha domin ta yi wa kwamitin ƙarin bayani amma har ya zuwa karfe biyar na yamma agogon najeriya sanata natasha ta ƙi ta bayyana a gaban kwamitin kamar yadda shugaban kwamitin kula da da'a sanata neda imasuwe ya wa manema labarai bayani the petition she presented today is actually dead on rifle. ya ce mun yi watsi da wannan takardar korafi da sanata na tashi ta kawo wa majalisa domin bai bi ka'idojin da aka tanadar a cikin oda ta arba'in karamin sashi na hudu na kundin tsarin mulkin majalisar dattawa ba. Imason ya ce kundin tsarin mulkin majalisa ya nuna cewa babu wani sanata da zai iya gabatar da takardar koke mai dauke da sa hannunsa da kansa. Saboda haka mun yi watsi da wannan takarda. Imason ya kara da cewa tunda Natasha bata amsa gayyatar kwamitin ba wannan kwamiti zai zauna ya nazari kan irin shawarwarin da 'yan majalisar dattawa za su bayar sannan su miƙa rahoton su ga cikakkiyar majalisar dattawa a yau alhamis. To sai dai tsohon yan majalisar dattawa daga jihar Kano El Jibril Doguwa ya kawo shawara cewa ina ganin da cewar wannan abubuwan ya kamata a kawo su ta hanyar hikima da basira ta hanyar hikima ta yadda su kansu 'yan majalisar za su zauna a tsanake su kulle kansu a cikin ɗaki kamar yadda ake yi duk lokacin da wani abu ya taso 'yan majalisa za su kori kowa daga galeri a zauna a tattauna a gada cewar abin da ya kamata a kawo sa daga lokacin da aka gama wannan kuma shikenan kowa ya gama amma wannan yanayin da aka shiga ba yanayi bane mai kyau abin jira a gani shine shawarar da kwamitin kula da ɗa'a jin koke-koke ladabi da kada haƙƙoƙin 'yan majalisa zai kawo a gaban zauren majalisar dattawa domin ladabtar da dukkan wanda aka samu da laifi a wannan dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga wata ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. wato Muhammad a ranar Laraban nan ne ma'aikatar shari'a Amurka ta shirya za ta gabatar da batun zargin kullalliyar harin bam ɗin da ya kashe dakarun Amurka su goma sha uku a Afghanistan a shekarar 2021 zuwa gaban wata babbar kotun tarayya a Virginia. bangaren shari'ar ya ce an tuhumi dan kungiyar nan ta islamic state khorasan muhammad sharifullah wanda aka sani da jafar a ranar biyu ga watan maris da laifin wato samarwa da kuma haɗin baki wajen samar da tallafin kayan aiki da kuɗi ga wata kungiyar ta'addanci da ke ƙetare da ya sanadiyar rasa rayuka ana sa ran sharifullah ya bayyana gaban sashen shari'a na yankin gabashin virginia kamar yadda ma'aikatar shari'a ta sanar cikin wata sanarwa a shafinta na yanar gizo a daren talata ne shugaban amurka donald trump ya sanar da labarin kama sharifullah a lokacin da yake gabatar da jawabi a gaban majalisa a capitol hill a gaida hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A Najeriya ana ci gaba da samun mabambanta ra'ayoyi dangane da batun rufe makarantu da wasu gwamnatoci suka yi a cikin wannan wata na Ramadan. Gwamnatin jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya daya daga cikin jihohin da suka rufe makarantu ta ce yin hakan ba zai sauya tsarin kalandar karatu na shekarar ba a jihar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. farkon wannan mako ne jaridu na cikin gida har ma da na wajen najeriya suka ruwaito korafi akan wasu gwamnatocin arewacin najeriya akan rufe makarantu a lokacin watan ramadan abin da wasu ke ganin bai dace ba musamman idan aka yi la'akari da cewa an jima ana alakanta yankin arewa da koma baya a haujin ilimin boko jihohin da aka ruwaito sun rufe makarantun su ne jihar katsina da kebbi da kano da bauchi inda aka rufe makarantu tun daga matakin firamare har zuwa sakandare wasu ma har na gaba da sakandare ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya ita ce ta fara nuna damuwa akan ɗaukar wannan matakin domin a ganinta ba a yi wa yaran arewa adalci ba idan aka hana su karatu a tsawon kwanakin da aka rufe makarantun. Reverend Joseph Hayab shi ne shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista reshen arewacin Najeriya da Abuja. Ni da kuma kungiyar kan ba muna magana domin wata son zuciya ko son kai bane ya'yan musulmi namu ne ya'yan mu na musulmin arewa ne mu dukan mu tare ne idan gwamnatoci ba su yi abin da ya kamata ba kamata mu gaya musu mu dai mun gane da cewa wasu gwamnoni mu suna son a kullum su kawo abin da zai raba kawunan mutane sai ka ji wani ma yana zagi yana mai da shi kaman dini ne aka zaka ba idan da musuluncin da ake sauriya har yau din yara suna zuwa makaranta ana azumi sai a ce a Najeriya a kuma bangaren da suke da dan damuwa dan rashin ilimi a'a wannan ba mu gan tunani mai kyau ne. shi yasa muke ba gwamnati shawara in ana so a yi domin azumi to sai a rage yawa sa'o'in da za a yi a makaranta. A nata haujin gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan mataki ta ce ta yi hakan ne bisa ga damar da dokar ƙasa ta bayar. kwamishinar kula da ilimin bai daya da na gaba da firamare dr halimatu muhammad bande ta ce gwamnan jihar dr nasir idris kauran gwandu wanda malami ne wanda ya san ciki da wajen aikin malanta shi ya bayar da damar a rufe makarantu bisa dalilin da yake shi shine maslaha da kuma damar da dokar kasa ta bashi na yin haka dokar kasa ta ba gora dama su buɗe makaranta a lokacin da yake ganin cewa ya cancanta kuma doka ta ba shi dama in yan ngu akwai wani ɗan tarnaƙi ko wata damuwa daga tunkarowa ba ta ba shi dama ya yi abin da ake cewa turanci a justin kalanda makaranta wato ma'ana ya canza tsarin kasancewa ɗalibai makaranta to wannan dalili ya sa aka ba da umarnin haka kuma muka aikata haka ɗin to in har hutun da ake badawa na wasu sha'ani na rayuwa sun cancanta a ba da hutu a kansu to ina ganin azumi na cikin abin da ya yake cancanta a ba da hutu a kan shi to ko nan ɗaya shi ɗaya ya ishi dalilin a rufe makaranta. To sai dai kwamishinar ta ce wannan rufe makarantu ko kaɗan ba za ya sauya tsarin kalandar karatu na shekara ba ga makarantun jihar. Kuma sati biyu ga 'yan kwanaki, da yi ma a ce sati uku da aka ɗage. Sati ɗaya mun sa shi cikin tam ɗin da ya ƙare, aka rage sati biyu. Sati biyu aka kaɗa sati ɗaya cikin hutun da za su yi. ya rage sau sati sati daya sati daya muka kara shi gaba ga wani tam da za su zo na gaba muka kara shi gaba muka ɗauki wannan sati muka mai suwa don mu samu abin da aka tsammanin cewa ba a yi karkare shi ba a karkare shi wannan rufe makaranta da aka yi gaskiya bai taɓa kalandar mu ko ya taba mun gyara don da mu mun ka yi ta. Masana dokokin ƙasa irin barista alkali Sidi Bello na ganin sha'anin ilimi abu ne da gwamnonin jihohi ke da cikakkar dama ta doka a kai. Suna da iko akan abin da ya shahi makarantu ne na karatu in kadi ba can cikin concurrent legislative list an ba jihohi dama na su yi magana a kan abin da ya shafi harkar makarantun ne. To sai dai a cewarsa ba wannan ne abin damuwa ba dangane da wannan batun. Abin da abin damuwa me unhwanin ba da wannan hutun ga wannan lokaci. Azumi kada a ɗauki wani abu ne wanda ka ragganta musulmi ya mai shi mutuna a kone sun kai yaki da azumi. Muna ina mu ga cewa 'yan kwallo suna kwallon kafa da azumi. To me yasa gwamnati ba ta rufe kasulli ba? Me yasa gwamnati ba ta rufe ofisoshinta ba? sai makaranta yin haka na gurgunta karatun yaranmu kuma ba daidai ba ne yayin da ɗaliban waɗannan jihohi na arewacin najeriya su hudu ke ci gaba da hutu a lokacin azumin ramadan da su na sauran jihohin ƙasar nan na ci gaba da zuwa makaranta suna karatu su kuwa 'yan najeriya na ci gaba da tufa albarkacin bakin su akan wannan batu suna kallon sa da fuskoki mabambanta muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To madalla a gaida Muhammad Nasir. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ta namiji ko a rasha ko a Kanada ko a australia ko a nigeria ko a ghana ta sa namiji baya halittarsa ba wanda zai ɗauki korafi ne je kai human rights commission ko ya je kai fida wurin saba amina ko ya kai hizba ya je ce ai jiya ta bani dama mun yi rayuwa aure ba masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya makonni biyu da suka shige shirin domin iyali ya fara nazarin batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike nuna cewa yana shafar kowane jinsi ta hanyoyi daban-daban da kuma illata su ta fuskoki daban-daban idan kuna biye da mu makon jiya dr hadi ya fara bayani kan nau'ukan cin zarafin lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau social shine shi ba zai iya hana ta alaƙoƙi ba social ai yana nufin alaƙoƙi zamantakewar ɗan adam ko ba haka ba to ita ma tana iya cin zarafinsa ta hana shi alaƙa da ma 'ya'yan da ya haifa 'ya'yan da ta haifa da shi da ita ma yana kallo su fi karfinsa ita take gaya musu abin da za a yi a gidan shi bai isa ya faɗi yadda za a yi ba ai gashi nan barista amina ta faɗa ko ba haka ba za ta ɗora 'ya'yanta talla za ta iya hana su ma zuwa makaranta za ta hana su zuwa islamiyya za ta iya sa su ma su tafi su je su aikata wasu abubuwan ta koya musu karya da sauransu kuma yana gidan bai isa ya faɗi yadda za a yi a gidan ba duk muna yara ake yin programs din dramomi a gidan rediyon nta da rediyo kano aka zo ctv muke ta gani kullum ake magana akan wannan cin zarafi ne yana kallo bai isa da gidansa ba bai isa kuma ya sa ko ya hana ba cin zarafi ne mm. sai in ka kalle shi social sannan za a gane a an dade ana cin zarafin maza mm. bi kenan emotional ko psychological in ta yi gum ta rufe bakinta saboda wani abu da ko shi ba haka take so ba ta takura zuciyarsa ta hana shi jin daɗi ta hana shi farin ciki ta kuntata masa duk abin da yake so emotionally sai ta ki duk abin da baya so emotionally sai ta yi al misali Eh, akwai wanda ya kai karar matarsa gurina shi ma don saboda wato wata alaka eh shi yana so ta sa hoda ta sa jambaki ta sa man lebe sannan in ta sa ina irin wani dan baki da ake zagaye leɓe nan da shi yana wato in ba a sa ba hankalinsa tashi yake kamar zai saboda damne isa ba za a sa ba to sai sai sai ta ki emotional torture ka fahimta mm. wannan sai ya hana shi sukuni ya hana shi farin ciki to an kawo wannan a cikin fassara emotional psychological ko kuma abin da baya so sai ta ki sai ta fita ba mayafi ko sai ta sa wasu kalar kaya sai yana kallo za ta fita yi juyin duniya kuma ba zai sai ya hana ta ba haka kuma za ta fita don saboda ta gallaza wa zuciyarsa sai in ka kalle shi ta wani bangarorin tana sane mm. dama don ta bata masa rai ta yi a cin zarafi ne shi tuna shi ma an ce emotionally mm. akwai fassarar da aka kawo tana zai ci zarafinta emotionally haka sannan sexually dama wannan kai tsaye an sani mm. duk ranar da ka ga namiji ya fito yi zage-zage yana saboda wani ya taba fitowa yana zage-zage na fito na na jiji yana ta zage-zage na fito wajen neighborhood na ce me ya ce wallahi tallahi shi daga yau mace ko sadaka zai iya ga mace tana bara ba zai bata ba na ce mai zafi ya ce kai dai bari kawai an ci zarafinsa <laughs> saboda kaga sexually dama wannan an saba mace ta takure zuciyar namiji ta bata masa rai ta cizguna masa ta hana shi zaman lafiya sannan financially ba ana magana ya hana ta kudin man shafa ya hana ta kudin jambaki ya hana ta kudin hmm. cefane kudin da za a biya mai jarka ruwa in ya kawo da sauransu ba to violence din da yake faruwa a nan cin zarafin da yake faruwa a nan shine kai tsaye za ta miƙa hannu ya tafa mata albashinsa kai tsaye za ta ce ya ciyo bashin abin da ba zai iya biya ba kai tsaye za ta sa ya ɗauko kuɗin mai gidansa wanda za a zo a kama shi nan gaba kai tsaye za ta sa shi ya je ya shiga harkoki da har kalloli don ya biya mata bukata kuma ya kawo abin kuma ba zai mori abin ba saboda haka idan shi ma hana ta da ya yi cin zarafi ne to da ta sa shi a cikin wannan financial torture din wato tashin hankalin kuɗin wanda za ga ka ɗauko yawa yawan mutanen da suke yin harkoki za ka ga kuɗin da suke kashe shi suna kashe shi ne a relationship kamar su turawa suna cewa relationship saboda akwai dangantaka da take ma ba ta aure ba amma dai matar budurwar eh, kilakinsa dadiransa mm. zai zo ya kawo kuɗin dai in ya je ya yi roro ya ɗebo haka zai zo ya kawo mata za ga dai ita take cin yawan nan kuɗin kuma za ta sha kunu za ta kuntata zuciyarsa sai ya je ya yi wannan har kallolin ya zo ya kawo kuɗi to sai ka kalle su ta waɗannan tagogin sannan za ka fahimta za ka gane saurari zai gane a ah, to an dade ma ana cin mata suna cin zarafin maza a rayuwar duniya eh, to amma dakta um, wannan uh, dogon sharhi da ka yi har yanzu baka ansa tambayar mu ba Shi ne cewa binciken ku me ya gano kari akan abin da aka faɗa ya sa duk da wannan balahirar da maza suke shiga ciki amma ɗazu ka ce is reported and recorded ma'ana ba a adana bayanan abubuwan da suka faru na wannan abin ba kuma a ba da rahotonsu. Wato al'ada ta namiji ko a Rasha ko a Kanada ko a Australia ko a Nigeria ko a Ghana ta sa namiji baya a halittarsa ba wanda zai ɗauki korafi ne je kai Human Rights Commission ko ya je kai FIDA wurin sabarista Amina ko ya kai Hizba ya je ce ai jiya ba bata bani dama mun yi rayuwa aure ba sai dai ya yi da abokanansa ni ma na faɗa a program ɗina kuma I stand to be corrected cewar na daga cikin sakarai su su su soko ga sorogo wanda zai dau korafi ya je yana gayawa ko babasa ko higher authority ko kuma ya tafi national human rights commission ko ya tafi kotu ko kuma ya tafi fida ya je yana cewa ai matar su jiya bata sa mai jambaki baransa ya ɓaci ni ma na faɗi wannan a programs ina ina ganin ga sorogo ne to kaga Eh, duk ire mu suna ta faɗa kuma dama daga cikin al'adar muka fito to haka al'ada take har ma in a majalisar zama ne aka zo ana yi wani ya zo ya yi korafi akan matarsa za a ga da daman ansoshin da za a samu shi kai da Allah yaushe ma za ka tsaya kana wani abin nan kawai kai mata kaza shi kenan ba za a tsaya wai ana shafarsa ana rarrashinsa a ji korafin a karba ba ma ada wannan lokacin da za a karbi wannan eh, shi yasa yake unreported kuma on recorded babu shi har yanzu a rubuce. To um, mana shehu tun da abin nan ba a rubuta shi ba a adana bayanan abubuwan da suke faruwa amma yanzu ya zo yanzu mun gamsu daga mm. bayanan da suka bayyana cewa ana yi. Ka ce mana ɗazu mm. kuna samun ɗaya kun rahotanni ba mm. duka ba. Wai waɗanda matakai kuke ɗauka idan aka zo muku hukumar kare haƙƙin bil'adama cewa wani namiji an ci zarafin sai na yana korafi an ci zarafinsa. To alhamdulillah kamar yadda ita hukumar kare haƙƙin adam take aiki akwai nau'in korafe korafi da take kasa su akwai waɗanda take aiwatar da aiki kai tsaye da su akwai kuma waɗanda take tura wasu gurare wasu hukumomin ko kotuna da suke da alhakin gudanar da abubuwan da ya kamata. misali kamar a wajen cin zarafin ya mace ta ci zarafin namiji ko a yanayi na aure mukan duba mu gani wanne irin cin zarafin ne a ciki kuma sannan menene mafitar shi a wannan cin zarafin yanzu misali barin kawo wani misali guda ɗaya akwai wanda ya rugo a guje ci dan Allah da annabi yana son mu raba auren shi da wanci saboda kawai tana cin zarafinsa cin zarafin kuma na zahiri dukansa take yi yawa kuma dan ya zo mana da alamu na duka har da yanka da sauransu to ya zo da wannan muka ce to ai kai wannan kai kake da hakkin da za ka iya cewa ba za ka iya zama da ita ba tunda igiyar tana hannunka tunda igiyar tana hannunka amma saboda kamar yadda dakta ya faɗa wato saboda wannan psychological abin sai ya ce shi ba zai iya ba ba zai iya sakinta ba ba zai iya sakinta ba sai jin ta ce ne eh sai muka ce to muka kira ta muka zauna to ke ga abu mai gidanki ga abin da ya ga abin da ya ta ce eh yana bata min rai ne in ya tashi ya san abin da yake yi min rai na ya ɓaci ni kuma gaskiya ba zan iya kyale shi ce to muka ce to gashi baya son zama da ke ya za a kenan ta ce to tun da ba son zama da ni ya sallame ni baka ce to kai ka sallame ta yace shi ba zai iya ba to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji yadda nau'ukan cin zarafin ke shafar ma'aurata ta fuskoki daban-daban muna godiya ta musamman ga bakin namu dr muhammad hadi musa masani akan yanayi da mazamantakewa al'umma da alhaji shehu abdullahi daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa shiyar jihar kano sai kuma barista amina umar hussein mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya reshen jihar kano da madugun tattaunawa mahmud ibrahim kwari da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadi to madalla da alheri grace abdu yanzu kuma sai na siyar ramadan sunana Professor Muhammad Mansur Ibrahim MNI ɗan masanin Sokoto. Nasiha ta ga al'umma ita ce mu yi ƙoƙari mu ci gajiyar wannan wata da muke cikinsa. Wannan wata na Ramadan wata ne na al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. An ba mu Jum'a, an ba mu Idil Fitr, an ba mu Idil Adha, an ba mu Ramadan, an ba mu Lailatul Qadari. Wannan duka lokuta ne masu daraja, masu alkadari, masu albarka. dalilin wannan ko shine al'ummomin da suka gabace mu suna tsawon rai sosai amma mu mu ne al'umma ta ƙarshe saboda haka sai aka rarrage mana yawan shekaru amma kuma Allah kuma ya bamu annabi mafi daraja mafi albarka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum tufuna 50 um 70 ummatan antum khairuha wa akramuha Allah ku ne cikin al'umma ta 70 amma duk kun fi daraja a gurin Allah to da menene za mu cin waɗanda suka gabace mu sai Allah ya ninka mana lada duk aikin da muka yi za a ba mu sau goma to banda wannan kuma sai Allah ya ba mu lokuta masu albarka aka ba mu ƙarshen dare lokacin sahar aka ba mu yammacin juma'a aka ba mu ranar juma'a ita kanta sannan aka ba mu ramadan watan gabaki ɗayansa mai albarka sannan aka ba mu lailatul qadari to idan ramadana ya zo duk abin da ake yi a cikin watannin nan goma sha ɗaya sai Allah ya ƙara masa albarka ya kara masa alkadari ya kara masa daraja shi kansa azumin girmansa ya kai wa mala'iku ba su san abin da za su rubuta ma wanda ya shi ba sai dai kawai su ce ya yi azumi don Allah kaɗai ya san girman ladarsa to gashi kana azumi ai daidai kana karatun ƙur'ani ko kana salati ko kana istighfari ko kana sadaka ko kana sada zumunci ko kana sauraron tafsirin alqur'ani ko duk wani aiki na alkhairi to wannan shine nurun ala nur haske ne ya ƙara haɗuwa da haske saboda haka kira na ga al'ummar musulmi kada mu bari wannan lokaci ya zama lokacin wasa lokacin raha lokacin holewa a a'a zama lokaci na mai da hankali ga ibada don mu ci moriyar albarkar da ke cikinsa To madalla da fatan an amfana da wannan nasiha yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. amurka ta ce ta yanke bayar da bayanan sirri ga ukraine wanda hakan ka iya haifar da gagarumar ta waya ga hanzarin kif din na ci gaba da yakin da take da rasha na tsawon shekaru uku duk da dai washington na kokarin ganin kasashen biyu sun ɗare teburin tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin. a jiya laraba jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar white house caroline lesbeth ta ce jami'an amurka sun tattauna da wakilan kungiyar hamas kungiyar da amurkan ta ayyana a matsayin ta ta'addanci tabbatar da tattaunawa da ta gudana a doha babban birnin ƙasar katar ya zo ne yayin da yarjejeniyar tsare ta wuta tsakanin isra'ila da hamas ke ci gaba da tangal-tangal to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe takwas na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi domin jin maimacin shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto labarai sai kuma dadi balawai da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu na shuwa khalil ni muhammad hafiz baballe min nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum